Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na tiren tiren bashiri na musamman shiri wanda muka kawo muku masu ruwa da tsaki ko inda Allah ya ara wata dama ko wasu masana domin fashin baki akan wasu muhimman batutuwa waɗanda suke da tasiri da kuma alfanu ga daukacin al'ummar jihar Zamfara kwana biyu da suka gabata mai daraja gwamnan jihar Zamfara Alhaji Bello Muhammad Matawallin Maradin ya gabatar da kasafin kuɗi a zauren majalisar dokoki ta jihar Zamfara ah, a yayi bayanai ya kuma ba da bahasi kan yadda shekarar 2020 mai karewa ta kasance musamman ga al'amuran da suka jibanci sha'anin aiwatar da kasafin kuɗi na naira biliyan 127 wanda suka yi tsawon wata goma sha biyu ya kuma ya gabatar da ƙudurori da kuma kuɗin da yake tunanin gwamnatin jihar zamfara za ta iya samu ta kuma kashe a wannan shekara ta 2021 da za a shiga sha'anin kasafin kuɗi dai kamar da kuka sani sha'ani ne wanda ana yin shi domin al'umma kuma ana jibanta shi ne domin al'umma ka cokam hakan yasa idan aka dubi tsari na ƙasashe na duniya wanda ake yi duk lokacin da gwamnati ta hito da kudurora kuma ta ce ga tsari ga yadda take so ta aiwatar da kudurorin nan akwai buƙatar al'umma su sanya ido domin fahimtar mi a gaske yiwuwa ko kuma hakikanin iya aiwatar da kasafin kuɗin nan ko kuma akasin haka nan mafi muhimmanci shine a tare wannan al'amarin a wannan gaba kamin a saka ma kasafin kuɗin hannu abinda ake gani mafarki ne ko ba zai iya yiwuwa ba a cire abinda ake gani ya kamata a saka ba a saka ba masu ruwa da tsaki su kawo shawarwari domin a hitta da kundi wanda yake mai amfani ga al'ummar jihar zamfara jiya a wannan ɗakin mun samu karɓo bakuncin shugaban kwamitin kula da sha'anin harkar kasafin kuɗi na majalisar dokoki ta jihar zamfara honorable muhammad ji ahmad dan majalisa mai wakiltar mazaɓar shinkafi ya muna bayani tare da bada tabbaci akan irin matakan da za su ɗauka da tabbatar da cewa wannan kasafin kuɗin da gwamna ya gabatar ya zama mai amfani ga al'umma da suka turo su domin wakilci a hasali ma ya ce za su yi taron masu ruwa da tsaki a kowane yanki na sanata cikin yankuna guda uku da muke da su domin jin bahasin al'umma so baya ga wannan yanzu mun ga akwai yiwuwar mu kawo ƙungiyoyin sa kai wayanda suke bibiya akan sha'anin harkar adalci kwatanta gaskiya ga kashe dukiyar al'umma da ma shi kasafin kuɗin domin su ma su yi bibiya akan kasafin kuɗi na shekara ta 2020 da kuma bibiya akan kudurorin da gwamnati ta samu gaba a shekara ta 2021 a wannan ɗakin muna karɓar bakuncin a ah, kumarar manir a mu'azu kaura wato manir haidara shugaban kungiyar majalisar matasan arewa ta jihar zamfara kuma mure maka barka da shigowa kuma akwai takwarar shi kuma abokin gwagwarmaya shi rabiu ahmad sambo shugaban kungiyar nan ta accountability mechanism wato kungiya ce wadda take bin kadin tabbatar da gaskiya da adalci musamman ga abubuwan da suka jibanci sha'anin kudaden al'umma yana a wannan ɗakin kuma shine ko ciyaman na ita wannan kungiya a jihar zamfara alhaji rabi mu ne maka barka da shi barka ka dai assalamu alaikum to ina ji zan fara somawa da kai ka saurari kasafin kuɗin da mai daraja gwamnan jihar zamfara ya gabatar kwana biyu da suka wuce idan aka ce kai sharhi me za ka ce game da wannan kasafin kuɗin to a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim na'am Uh, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya nuna mana mun shigo wannan shekara kuma an gabatar da kasafin kuɗi kamar yadda aka saba. Uh, abu na farko da nake so in yi magana na wannan kasafin kuɗi shine in yaba ma gwamna ko kuma uh, bangaren masu zartarwa mm. na tabbatar da an mika wannan kasafin kuɗi cikin lokaci kamin shekara ta kare muna watan ƙarshe kenan watan goma sha biyu kuma cikin allah cikin ikonsa ya ba su dama sun gabatar da kasafin kuɗi wanda saɓanin abubuwan da muka saba da sai an shiga cikin watan shekara ha har watan uku watan hudu akan kai kafin a gabatar da wannan eh, kasafin kuɗi wanda zai iya kawo matsaloli da wajen aiwatar da wannan kasafin kuɗi hmm. ba alhamdulahi wannan ya yi cikin lokaci da zai ba da dama a ci gaba da shirye-shirye na aiwatarwa abu na biyu da na ji daɗi kwarai ne ƙudurin da suke da shi na gabatar da wannan taruka domin jin ra'ayoyin mutane daga ɓangarora daban-daban hmm. ina jin a nawa sani wannan ne kashi na farko da jihar mu ta zamfara za su yi la'akari su ji ƙorafe korafen mutane ko kuma su nemi shawarwarinsu cikin sha'anin kuɗi duka abubuwan da ake yi shine wannan public hearing din ne da za a gayyato 'yan ɗaiɗaikun mutane cikin ƙaramin lokaci a gabatar da wannan kasafin kuɗi su haɗi ƙorahinsu cikin ƙanƙanin lokaci wanda ba zai ba da dama a zazzakulo duka matsalolin da mutane suke fuskanta ba kuma a sa shi ko kuma a yi la'akari da shi cikin kasafin kuɗi mm. abu na biyu kenan abu na uku da na ji daɗi shine uh, wani ɓangare da da can an hita iskan shi ba uh, uh, wannan karo ya samu babban kaso cikin kasafin kuɗi wato administration uh, sector sector wanda uh, sha'anin mulki kwarai da gaske uh, su ne eh, sahun gaba wajen sha'anin gudanar da wannan kasafin kuɗi bangarora na gwamnati da sassa na gwamnati ba kowa ya san irin halayen da suke ciki musamman ofisosansu inda suke gabatarwa su kansu 'yan majalisa mun san eh, irin yanayin eh, offices inda suke gabatarwa ba wanda zai shiga wajen ya hito ya ji daɗin cewa wannan majalisa ce sai girma ya faɗi ko kuma ba su samun isasshen darajar da ya kamata ko kuma su samu conducive environment na gudanar da aikin su kan kasafin kuɗi kan wasu dokoki da suka shafi haka amma yanzu an bashi eh, babban muhimmanci na bashi eh, eh, abin kasafin da ya fi kowane cikin sauran sassan da suke da so wannan shi ne. sai dai har yau wajiya akwai wasu 'yan matsalola da nake hangen wannan kasafin kuɗi ya bijiro da shi da ƙalubale ne babba ga sha'anin kasafin kuɗi musamman la'akari da shekarar da ta gabata irin yadda aka aiwatar da wancan kasafin kuɗi da wasu matsaloli da aka samu sanadiyar wannan cuta ta coronavirus da kuma dama ta same mu da matsalolin rashin tsaro mutane da yawa sun jikkata wasu sun bar gidajensu garuruwansu da har yanzu da muke magana ba su koma ba so mun sa ran cewa wannan kasafin kuɗi na wannan shekara zai ba da muhimmanci musamman ga jama'a waɗanda suka samu irin waɗannan matsaloli da ibtila'i da na coronavirus wasu da yawa 'yan kasuwancinsu da suke yi na yau da kullun wannan cuta da ta zo ta tsaya kusan ta canya shekarar ba su samu gudanar da wannan ba mm. haka sha'anin gwamnati da abubuwa sun tsatsaya saboda wannan ibtila'i da ya faru sai dai kasafin kuɗin kuma bai yi la'akari da duka waɗannan abubuwan ba na inganta rayuwar mutane ko kuma rage masu raɗaɗin wannan ibtila'i zan ce ƙila waɗanda da matsalar kashe-kashen ga ta koro ƙwarai da gaske sunan sun baro ƙauyukan suna cikin abin nan babu wani tanadi da za a ce an musu na ganin babu yanzu haka da nake gaya maka akwai mutane da na sani a ƙananan hukumomi guda biyu da muka zagaya kamar anka da nan gusau sashen mada akwai sansani ko kam eh, da waɗannan mutane da aka koro suna ciki har yanzu akalla akwai modern mutum eh, dubu goma sha suna nan cikin waɗannan sansani sun zauna nan ya wata bakwai kenan da yaransu da uwayensu nan suke rayuwa kuma gwamnati ba wani kulawa suke yi ba sha'anin lafiya sha'anin samun masu abinci babu hatta da nomba mutanen da a wajen basu da masaniya kai zube suke su shigo su hita ba wanda ya kula ta kansu wannan sha'anin kasafin kuɗi eh, bai ba su muhimmanci ba harka security ma babu abin da aka yi da zai nuna cewa eh, eh, ana shirya da a yi masu wani aiki so shi yasa muke fatar kafin a level na su 'yan majalisa kwarai da gaske tunda akwai dama gwamna dai ya yi gabatar da wannan kasafin kuɗi kuma akwai hurumi ko kuma eh, eh, eh, dama da suke da shi na gyaggyara abubuwan da suka kamata domin kasafin kuɗi babban makasudin yin shi shine a inganta rayuwar ah. jama'a so amma an ɗauki kuɗi ko kuma an ba da kasafin kuɗi na wani ɓangaren da babu abun da alaƙar da za ta sa ingancin rayuwa ko kuma canji na rayuwa ko rage raɗaɗɗen abubuwan da suka na majority shafi wannan ba tare da ya ɗauki dogon lokaci ba so wannan ne muke so maybe za mu dawo sai mu bi abun ƙididdiga bisa ƙididdiga a manir haidara idan muka dubi wata lum'a da wasu suka yi suka hango cewa a bayanin gwamna ina gani kila kuskure ko kuma da gangan he was silent game da bayani akan revenue inflow because rayuwar kowane irin kasafin kuɗi shine idan ka ce kana da kuduri na kashe biliyan ɗari abinda mutane ka so su ji na farko shine zan kashe ƙudurin iskila how do you get the money so gwamna bai mana bayanin nawa suka shigo a jihar zamfara tsawon shekara tsawon wata goma sha ɗaya ɗin ko sha biyu na shekara ta 2020 kawai dai ya faɗa mana cewa kasafin kuɗin nan ya yi performing kashi hudu cikin ɗari. kana ganin ko kana da ra'ayin cewa rashin bayanin kudaden da suka shigo domin al'umma su sani wata illa ce ga ko kuma gibi ne ga wannan kasafin kudin da aka gabatar to a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraron mu ah, alhamdulillah dr anas ah, idan ka duba hmm. kusan duk shekarun da suka gabata irin yadda su shugabanni ko kuma gwamnoni suke eh, gabatar da kasafin kuɗi ko mm. yaushe yana zuwa da lum'a da matsaloli kwarai da gaske musamman wannan eh, jihar mu jihar zamfara idan muka duba tunda mu ƙungiyoyi ne masu zaman kansu muna bibiyar kadin al'amuran shugabanni ko kuma gwamnati da take to kaga eh, shekarar 2020 mm. da ta gabata shi mai girma gwamna ya gabatar da kasafin kudi na naira eh, eh, miliyan 188 mm. saboda halin da muka cinci kanmu kamar yadda dan uwana ya faɗa akwai ishu na covid-19 wanda ta, kare tattalin arziki na duniya ma gaba ba wai najeriya ko jihar zamfara kawai ba to sai aka yi downsizing ɗine zuwa oh, miliyan 127 mm. wanda yake an yi wannan amma duk da wannan downsizing ɗine da aka yi mm. still performance din kaga ya tsaya a 54 kashi 54 wanda in ka ɗauka on percentage kusan billion 60 aka iya achieving to sai abin da zai baka mamaki makin su yi la'akari da wannan gashi ga halin da ake ciki to yanzu in za a yi sai ya ba da dama a 2021 sai a dawo a yi tunani to yanzu shi eh, ba mu samu biliyan ba mu samu biliyan ɗari nawa ya kamata mu abun nan to ba su wannan ko yaushe zaka ga abun haurawa kawai yake yanzu ka duba sun yi shi a biliyan eh, miliyan eh, miliyan 140 biliyan 140 da da kusan hudu ko da bakwai da bakwai da bakwai to babban abun tambaya a nan duka ina za a samu wa'annan kuɗi dama shi kasafin kuɗi a expectation ne hmm. kuma shin tsaya an inganta yanzu in ka duba analysis na 2020 revenue abin na collection dinmu to an abin an yi bayani yanzu shi bayanin da shi mai girma gwamna yi su 'yan majalisa bai kamata su bari ya wuce bai ba zauren majalisa ba tare da ya masu bayani abin nan cewa nawa na shigo kaga collection from eh, monthly allocation intervention fund from uh, abin uh, development, development partners sannan grant daga federal government na wasu kashi sannan loan daga na bankuna duka wayannan abubuwa tunda shi eh, abin nan eh, budget din ya ta'allaka ne ga wayannan abubuwa to kaga dole dole sai an yi bayani a kansu nawa eh, nawa muke service na na loan din mu nawa ne aka ciwo bashi sannan nawa ne yanzu loan profile din ma na jiha gaba ɗaya nawa ne da wanda ya da wanda ya gada da wanda shi ya ciwo yanzu yanzu in kan lura wallahi in ka tare dan majalisa kila ina gana ko speaker bai iya ga ma abin da ake ciki to wannan irin tsari muke yi a ce yan majalisa waɗanda wakilai ne na jaba su ha gaba ɗaya su 24 interest din mu ne na mutum miliyan biyar ko hudu da wani abu suke karewa a wurin magana su maganan mu ce yin shiru ɗin su damage ne mu ga harkar mu to sun yi shiru ba wata tambaya kawai zai zo ya karanta turanci kawai a yi taɓi mai girma gwamna ya gabatar da kasafin kuɗi ba magana gabatar da kasafin kuɗi ba ne amma miye yake reality na abun shin wani hali muke ciki jiha ga kowa ya sani fiye da shekara goma muna cikin masifa ta insecurity wannan ba mu la'akari da shi sannan kuɗaɗen shiga a jihar ba mu iya biyan albashi ko yaushe sai an ciwo bashi sannan a biya albashi wacce irin jihar ce ake sannan ba a tunanin ta wayannan abubuwa ne an ka tsara wayanda za su inganta samar da kudaden ma shiga ga jihar wani hanyoyi an ka biyo da su duk ga abuwa abun dubawa ne dole yan ana so koyo shi dan shi kasafin kuɗi shine wannan kundi shi ne rayuwar al'ummar da ake shugabanta to definitely dole a inganta shi dole a san da wayan abuwa da muka lissafa kamun nan su yan majalisa kada su kuskura su saka hannu sai an masu wannan bayani ko da an bar zauren majalisa ba ai wannan bayani ba to kada su sa hannu sai a sun samu bayani kan wannan abu ta yaya za a yi kamun nan su saka hannu. Allah Rabi, wai eh, eh mata bature, does it make sense? Misali, kai da kan nemi biliyan 120 ka kasa samu maimakon ka yi ƙasa sai ka koma ƙuduri na sama ga biliyan 120 eh to an zama too ambitious kenan to uh, asali ma ishu na yadda za a uh, guiding jahohi at state level da national mm. an zakulo wani dabara na requirement na ipsas, IPSAS wanda zai ba da dama daki-daki ka san abin da kake da shi kuma ka san yadda za ka yi reporting shi no. for accountability issues amma duka suna kokarin kauce ma waɗannan tsare-tsare ko kuma uh, uh, uh, matakai da ake shirya amfani da su wajen shirya kasafin kuɗi da aiwatar da shi hmm. musamman wajen bayanin mai girma gwamna ah, kamar bai yi bayani dalla-dalla ba kamar yadda ake bukata musamman hanyoyin da ake tunanin za a samu kudaden shiga na ji da litin ya magana sun yi sabuwar doka ta magana harmonized tax load nan da suka yi to yin doka daban ina ganin ko hira da muka da wani ce to da aka yi doka wa'anda machineries aka saka on ground na ganin cewa an canza tsari to so kaga wannan kenan wannan ya saba ma waɗannan requirement na ipsas sannan ya saba ma strategic plan dinmu in ma har muna da shi da za a bi abu mataki-mataki hmm. sannan abu na biyu na performance da aka yi magana kashi hamsin da hudu so ni ina ganin babu wani cikakken bayani da zai nuna amma cimma wannan kuma, kuma, kuma ni inda damuwa ta ma take in ka ce overall recurrent da capital so za ka duba koyaushe recurrent in na in ka ɗauki by percentage za ka ga recurrent adda tutor capital one over time saboda shi albashi da kuɗin ronin gwamnati wannan basic ne saboda yanzu in muka bi sector by sector ko kuma duka kudurora mm. na manyan ayyuka da wannan gwamnati ta yi kudurin yi a shekarar da ta wuce mm. zamu ga wani level suki. mun san duka manyan ayyukan da aka yi planning cewa za a yi hmm. eh, eh, su airport su ina jin na ɗaya ne aka ce an gama yanzu da gama duka duka wani mataki suke a halin yanzu da ake magana eh, shekara ta 2021 ko hmm. wani mataki waɗannan suke duk da yake an ce za a ci gaba da su amma sai mu duba wani mataki sun cimma kashi 50 cikin 100 da yawansu ko kashi 40 ba su cimma ba amma kuma muna magana cewa za a ci gaba so za a ga shekarar ma da za a sake yi waɗannan ayyukan ne za a yi ta yi kila sai kusan ƙarshen shekara kuma a zo a ce sun cimma kashi tamanin zuwa wannan ɗin mm. abu mai muhimmi ma da na so ɗan yi magana kai mm. shine muna ta magana cewa ana yin wannan kasafin kuɗi uh, uh, uh, using guidelines na ipsas da kuma strategic plan mm. shin ma wai a jihar mu shin muna da wannan strategic plan da aka magana muna ta magana muna ta magana strategic plan in har ba mu da strategic plan so ba mu ma san inda mun kano ha matakin mu na because IPSAS tsarin IPSAS bai hiya ba plan kwarai da gaske so so so abinda ya kamata mu yi in ha ba mu da wannan strategic plan abinda ya kamata mu fara yi an an sa committee karkashin professor Yusuf Adamu su yi strategic development plan na jihar Zamfara to kai la'akari tun yaushe an ka sa wannan committee menene sun kai kasa so in har ba mu da wannan strategic plan lokaci yayi da ya kamata mu zo mu zauna mu yi wannan strategic plan domin shi zai ba mu direction ɗin inda muka nufa otherwise za a yi shekara da shekaru ha a ƙare mun san sha'anin siyasa duk yadda an ka yi yana shahuwa sha'anin gabatar da gwamnati musamman shekarar farko eh, an yi eh, handin oba ba su iya gane yadda an ka yi ba da sauransu shekara ta biyu muke fata a yi muna aiki mai inganci da zai taɓa rayuwa al'umma shekara ta uku tana nan ita ma ta hudu rabi da rabi za a yi a campaign da zara an buga wannan ganga ta ta ta, ta campaign shikenan kuma babu wani abu kudin ma da ya kamata a yi wasu ayyuka muhimmai da zai taba rayuwa al'umma sai a yi amfani da su ta wata hanya so kamin mu je hutun takaitaccen lokaci a ina so mu koma magana bashin nan tun lokacin gwamnati da ta gabata koyaushe muka zo ƙarshen shekara ku 'yan ƙungiyoyin sakan nan ana ta magana wai dole ne sai mun ci bashin nan aiwatar da kasafin kuɗi me yasa ba mu rage yawan ƙudurorin mu haƙura ga abin da muke ganin zai shigo kai me ra'ayinka game da basu sukan nan da ake ta ciwo ma fara zamfara to mu ayin ka lura koyaushe muna kira-kira ga su shugabanni duk wanda Allah ya ara dama ya zama gwamna mm. ba shekarar da tun daga dubu tun lokacin rima zuwa yanzu muke kira gare su cewa ba magana wato in ka lura wannan karamar jiha wadda kuma muna da nakasu wurin wurin samar da kudaden shiga jiha na arewacin Najeriya irin Kano irin Kaduna ire-irensu kaga su suna da ko sun ci bashi hmm. ba za ka ma galahin so domin revenue uh, collection nasu ko kuma da suke generate is very high kano yanzu in ka batta ma ba allocation na fara government ma za ta rike kanta domin ga kamfanuka kuma ga irin yadda kuma ga kasuwanci kuma suna yawanci suna ba da haɗin kai amma in ka duba mu jiha ga jiha ce wadda aka gina ta an samar an an samar da wata tarbiyya wadda mutane ma ba su ma yadda ma su bada yanzu ba su bada revenue ba complain yanzu in ka ba yanzu yanzu ah ni ina harkar kasuwanci kuma ga ka'ida yanzu ya kamata a ce ma har kuɗin signboard ana an sa hannuna dan ina da signboard guda biyu wayanda na kasuwanci amma ba wanda ya taba isko ne ce in ba shi ko naira <laughs> to ina ake wannan go to other state and see ka je kaduna wallahi ka ko dan karami sai ka biya so wayannan abuwa dole eh shi magana da shugabannin in ka lura abin da ya saka ga duk irin wayannan eh, abin suke faruwa su they were busy wasu wurare suna samun kudaden su ba su damu ba saboda suna ganin cewa ai siyasa ce amma wace illa dai bashin nan zai haifar mana ba eh, wace gwamnati ta zo zai haifar da illa na cewa ba da zamu ci gaba muddin ana cin bashi dama shi bashi ba wai nan ba wai jihar Zamfara ba ko ana ko ita Najeriya kanta kare ta yake ka duba ko yanzu halin da muka cancika mu ko a gwamnatin tarayya bashi na ya hana mu je ko ina shi yasa ga gaba ba mu iya zuwa ko ina in dai ana magana saboda shi bashi in ka ci shi dama abu ne an yi ka'idoji kuma dole ana services ɗin biyan bashin nan to biyan bashi ko gare ka as an individual ka duba idan ka ciwo bashi ka diba irin yadda idan aka zo zaka biya irin yadda ka jin zahi da irin yadda yake kwashe ma kuɗaɗen ka yanzu in ka ci bashin dubu ɗari takwas sai misali ka samu miliyan ɗaya dole za ka biya wannan dubu ɗari takwas ka tashi da miliyan eh, eh, eh, dubu ɗari biyu ba isa to abin da yake faruwa a jihar nan kenan bashin da muke ci ya sa jihar ba za ta iya wura make su su tsaya na kuduroran su tsaya daidai a yi limitin daidai kuɗin da muke samu sai ya zama a a tunanin su koyoshe su abin ka diba yanzu manya manyan kasuwanni da muke da su nawa suke generated yanzu ka diba abun ban mamaki muna muna da makaranta Eh, health technology safi wanda tana generating akwai kudin eh, abin nan eh, me sunan shi revenue generating agencies ma da yawa gaba ɗaya su master ba health technology master amma muna da bayani ba abin da suke bayarwa kawai an yi su ne ana taimaka kawai su waɗanda aka yi su su ne suke jan impact din su amma sauran al'umma master's su komi ba su kawa college of education COE eh, maru ko nera e abin nan eh, health technology tsafi ko nera eh, wannan school of nursing komi to ce irin jiha ne kuma gwamnati na dauka kuɗi tana bayarwa mu shi ke kenan haka za mu kasance ba sannan inda muke da ma'adanai muke a tsaya a gyara abubuwan su zama an bi ka'ida ta firar gamman sannan ita jihar eh, tsarin da an nata an bi wannan 'yan jihar sun amfana an samar da wani kamfani wanda zai extraction na shi eh, gold din ya zama akwai revenue da jihar take amfana da shi babu to ina za mu je masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci shirin mu ne na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda blowers muna karɓar bakuncin kwamar manir haidara kaura shugaban kungiyar majalisar matasa arewa ta ƙasar reshen jihar zamfara da kuma rabiu ahmad sambo shugaban kungiyar nan ta zamfara accountability mechanism muna tattaunawa ne akan kasafin kuɗi na shekara ta 2021 da da gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle gabatar a zauren majalisar dokoki ranar alhamis ɗin da ta gabata ku dakace mu Thunder Blows Online TV. Masu kallon mu barka mu da dawowa karo na biyu na wannan tattaunawa shirinmu ne na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta na gizo ta Thunder blowers Muna karɓar bakuncin kwamarin manir Mu'azu Haidar Kaura shugaban kungiyar majalisar matasan Arewa ta ƙasa reshen jihar Zamfara da kuma Rabiu Ahmad Sambo shugaban kungiyar nan ta Zamfara Accountability Mechanism Uh, kuma muna tattaunawa ne a kan kasafin kuɗi na shekara ta 2021 da gwamna bello Muhammadu matawalle ya gabatar a zauren majalisa ranar alhamis so rabiu zan dawo wurinka yanzu ka saurari gwamna da irin hubbasar da ya ce ya yi a bangarora daban-daban specifically ina ji ya ɗauki bangarora kusan guda shida zuwa bakwai yanzu mu ɗauki ɓangaren kiwon lafiya wace hubbasa za ka iya cewa gwamnatin nan ta yi tsawon wata goma sha biyu eh, da aiwatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2020 wato na iya cewa dalili da abin da ya faru na covid-19 duka ya zama kalubale hmm. ba ainihin ga gwamnati ba har ga individual so akwai matsaloli bila adadin da ba a ba su kulawa da ya kamata a ba su ba but duk lokacin da aka samu wani kalubale za ka ga akwai darasin da kun iya koyo ciki hmm. shi ma muka ji uh, kamar bai dace ba yadda ba a bada cikakkiyar kulawa ba ga shi kan shi bangaren al'amuran yau da kullum wanda ya shafi harkar ilimi kiwon lafiya da makamantarsu uh, su ne suke da kasafin kuɗi na naira biliyan 23 wanda economic sector wanda uh, shi mai girma gwamna ya magana kudurin da ake da shi na yin mining da ni wane ne waɗannan duka waɗannan ba abubuwan da za su inganta rayuwa common man ba ne at grassroots kai tsaye so so shekarar da ta wuce an samu waɗannan ƙalubale wannan uwa uba saboda kasafin kuɗin ya nuna rashin kulawa eh, muhimmiya ta wannan gwamnati mm. sha'anonin asibitotanmu suna nan cikin halin da suke ciki za ka zazzagaya asibitotanmu duk da muke da su ɗaiɗaiku ne suke da cikakkun kayayyakin aiki ko ma'aikata da za su gudanar da eh, kulawa da marasa lafiya da makamantansu haka zalika ɓangaren eh, sha'anin ilimi mm. eh, makarantunmu mun san yanayin da suke ciki malamai babu isassu babu ƙwararru ba duka waɗannan abubuwa bai sa gwamnatin ta yi la'akarin da cewa waɗannan bangaren shine ya kamata a ba da cikakkiyar kula yanzu misali eh, shekarar da ta wuce eh, mun san eh, gwamnati ta ɗauki yara guda 200 aka kai su an biya ne ko an biya waye so ba abun muhimmi da ya kamata mu sani akwai abubuwa da ya zama haƙƙi ne kan gwamnati taima 'yan ƙasa ko ko citizen na wannan jiha ba abu ne da za a biya ne ko a biya waye ba ko a kai ɗalibai 200 eh, makarantu a waje domin su yi karatu a yi ta magana kama cewa duka matsalolin da sha'anin ilimi yake da shi an gama da shi so akwai abubuwa bila adadin da ya kamata mu kula da shi kan wannan yanzu ka dubi makarantar mu ta science ba kwarai da gaske kadi misalin shinkafi kwarai da gaske abun ban duka duka suna cikin eh, eh, halin haula'i kuma suna buƙatar cikakkiyar kulawa ta bangarora daban-daban in dai har muna so mu kawo ci gaba mai dorewa a jihar mu eh, yanzu misali sha'anin tsaro da muke magana mun yi magana kan wannan itilai na rashin tsaro da coronavirus da ya faru da mutanen da su baro garuruwansu suna nan zaune wata bakwai wata takwas wasu suna nan har yanzu ba su koma ba ba wani shiri da gwamnati ta yi domin inganta rayuwarsu ko kuma rage musu wannan raɗaɗi na rashin tsaro asali ma uh, shi sha'anin tsaro mm. uh, uh, kama ba a bashi wani kulawa ba wanga karan wanda ya iya tohowa in ma ana ganin wai an tattoshe wasu kafa ba akwai matsaloli bila adadin da ya kamata a ci gaba da kulawa ta kansu kan wannan so da wannan duk muke ganin cewa lalle ya kamata a dawo a sake shiri saboda wannan kasafin kuɗi ba fa zai kai mu inda muke tunanin zai kai mu ba hmm. asali ma an yi shi ne saboda wasu ɗaiɗaikun mutane so alhamdulillahi akwai dama ta gaba na wannan taruka da za a yi da kuma ita kanta majalisa wanda ita take da alhaki na eh, eh, eh, hana yin wani abu ko kuma kawo sauye-sauye cikin wannan kasafin kuɗi so waje bai kure ba shi yasa za mu ci gaba da kira gare su su da suke da alhakin su ya haka za mu kuma ci gaba da kira da mutane domin su hankalta duk fa abin da ba a sa shi cikin kasafin kuɗi ba mun sani ba abin da za a iya yi muddo an ka samu wannan ya zama doka su ba abin da wani zai iya yi so yanzu ne ya kamata mutane su miƙe su tabbatar da an sa abubuwan da zai inganta rayuwa an je wajen taron su barai da gaske su su hitar da korafe su barai da gaske so a alhaji manir mu tsarin sha'anin harkar tsaron nan in ka lura kamar da Rabi'u ya magana babu wani abu kileli wanda aka fito wanda za a ce yas gashi gwamnati tanadi ne ta yi a kasafin kuɗi asali ma shekarar ta gabata za ka dai sai dai ka ji an ce an so motoci kwara biyu an raba ma jami'an tsaro an yi mi ko ko an naɗa wannan kwamiti ana na ana zaman sulhu amma in clear terms ba mu iya sanin wace alƙibla ce gwamnati take da shi a tsare na ganin cewa ga tsarin da aka yi domin a yi securing rayuwar mutane da al'umma to dr anas in ka lura ah, mu muna ma challenging ko kuma muna da korafi na cewa motocin nan ma da aka sau fiye da 200 hillocks hmm. da aka raba ma jami'an tsaro ina budgetary provision nasu ana ta zargin ba su cikin kasafin kuɗi ba su cikin kasafin kuɗi ana ta sayan motoci da irin motocin da ake ba jami'an tsaro kuma mu ba mu ga wani infact na ba su motoci ba domin in ka lura motocin still ana ba da su amma yau in ka je cikin daji mutanen na su dai za ka gani su sojoji ina suke zuwa za ka isko su ka je hotel hotels zaka isko su officers ɗin su kawai su yin zannan su ko kuma sun tai wurin wasu bukatu nasu ba tare da an ba su ne ba dan su yi fashion ba ko kuma su hau dan bukatun su kudin mu ne na al'ummar jihar zamfara aka ba su domin su kuma suna jami'an tsaro su kare rayuka da dukiyar al'umma amma ba wannan layi suka ɗauka ba kawai layin da suka ɗauka shine su kansu sun samu motocin su su biya bukatun su sannan ka duba motocin ne still ko yanzu zaben da aka yi recently su ne aka yi na na na na bakura da su aka ɗauka ana a harasin ɗin mutane ana intimidating nasu ga ishu na su zo su zaɓi jam'iyyar da take eh, ta gwamnati wanda eh wacce irin tsarin siyasa ake yi shin kuɗin gada aka ɗauka kuɗi ne na NPDP ai ba kuɗi ne na apc kuɗi ne na afka kuɗi ne na al'ummar jihar zamfara don haka duk abin da za a saya ya kamata ya zama yana cikin kasafin kuɗi abinda ba a yi shi kan daidai ba kamar uh, su 'yan majalisa da suke wakiltar mu su zo su idan ma sun kasa bayani mu kungiyoyin sa kai za mu zo mu yi holding din su to account kuma mu faɗa ma gwamnati gaskiya sannan al'umma eh, jiha su san abin da ake ciki za mu faɗa kuma ga abin da ake ciki al'umma za su ji kuma za su san halin da shugabannin su suka tusa su idan akwai matsala me zai hana gwamnatin mu ta yi koyi da wasu jihohi musamman eh, borno wanda kullum ana kokarin a daidaita sahu eh, da su eh, ta bangaren rashin tsaro mm-hmm. kaga irin dubarun da gwamnan yake na jawo mutane daga waje domin su zo su taimaka rage wannan raɗaɗi da mutane suke fama da shi mm. nan abin da ya himuna damuwa shine Uh, uh, hankalinsu ya fi komawa wa za su kira ishu na mining ishu na sauran tattalin arzikin kasa ba su tunanin cewa akwai bila adadin kungiyoyi da za su zo su tallafa ta bangarora daban-daban na rage ma mutane waɗannan ba abin da kowa ke korafi tun da ita gwamnatin ma denying ake cewa all is well misali kamar da bature to ta yaya wani zai kama tallafi in baka nuna mai kana da wannan ya kamata lokaci yayi da za mu gaya mu kanmu gaskiya matsala fa akwai ta mhm, matsala akwai ta in mun tashi muna iya solving wannan problem amma matsala akwai ta ba magana politics ba ne za a yi da rayuwar mutane wasu suna cikin yanayi mhm. suna cikin wani hali kuma a zo a ruruhe uskokinsu a nuna cewa komi da komi yana tafiya lafiya lau so akwai matsala yanzu me kuke yi na ganin cewa komi kun ga gwamnati an tinkari gwamnatin tarayya akalla in ma ba a samu tunda yanzu in ka diba ana magana gina gidaje dubu dubu jihar zamfara har yanzu ba fara ba wasu jihohi ga sunan gwamnatin tarayya shugaban kasa ba da umarni duk jihohin da adda matsalolin nan na kashe kashen nan a gina musu gidaje dubu dubu don a yi replace wanda zamfara ba wani tsari in fact ma mun ci abin da suke faɗi sun zo ba hili eto eh to yanzu ana magana 10 billion duk ihun da kabiru marafa yi 2019 aka saka mun abun nan yanzu an kasa dan majalisa guda ko jami'in gwamnati da za su iya haɗa hatta da wannan ma'aikatar ta humanitarian sun kasa zuwa su samu mana biliyan goma ɗin nan a zo a taimaki bayan allah nan da suke cikin musiba a ƙauyuka babu wani dona wanda ke zuwa yana kawo ma jihar zamfara tallafi amma ka ribi borno kullum kuɗi ne ake kawo musu gidaje zulum ke gini kullum tallafi ake kawo empowerment ake ba mutanen nan ana building confidence ɗinsu wani kuke yi ku jawo hankalin gwamnati eto eh idan ka duba la'akari da abin da ya sa wannan bangaren muka ɗan shu shine kamar so biyu zuwa su uku mm. na kalla zauren majalisa ta majalisa tawa mm. ta tarayya wanda na ga sanato dina mai wakiltar zuwan dina sanata sahabiya yana miƙewa na gan shi yana miƙewa yana magana kan ga kuɗaɗe to wannan sai muka ga cewa kamar akwai basa da yake to amma wannan tsari ba magana ce ta aban mutum ɗaya ba yana magana mm. duka 'yan majalisun nan gaba ɗaya. waɗanda a jihar Zamfara shi haraka gwamnati haraka ce wadda take neman a bada pressure a matsa a nema ba a kyale mutum ɗaya ba saurayin ka lura ba su iya tashi zauren majalisa su yi bayani abun akwai ban mamaki is very unfortunate a ce kai da ka zo kan nemi mandate na mutane ka je ka wakilce su wai sai ka ga mutum har ya gama majalisa ba iya tashi ɗaya rana ya gabatar da kudura al'umma ta idan ya je lahira mi zai gaya ma ubangiji domin akwai haƙƙi na al'umma domin sun kai in ya san bai da capacity bai iya tashi ima ma kujera me yasa ji ba gare ya tsaya nan zamfara ba in tallar dawa zai yi ko kuma yayi abin nan yayi eh, sakai ko kuma yayi wani sana'a amma ka je majalisa sai a hange ka ka yana bacci ko kuma ka isko kawai suna zuwa majalisa ba da komi ba ana taɗi domin kawai biyan bukata a samu kuɗi amma babu political will din cewa idan ka je yana da capacity na ya miƙe ya iya gabatar da kudurin majalisa wala shi sanata sabiya shi ɗaya na gani yayi wannan magana shi kabiru marawa eh, za mu iya cewa ya nashi hoɓasa lokacin da yake wuri ya ya abin da yake iya yi eh, dama wa'annan kuɗi shi kan shi shugaban ƙasa kacankan bai iya cewa kawai ya yi approving majalisa ce za ta yi approving wa'annan kuɗi a kai mai ya saka hannu a bada wa'annan kuɗi. Eh, kamar an ce wai an so su kawo breakdown na ya suke so kasan mu fara kamar abinda suke zargi an saba kawai 10 biliyan ne a a turo su kawai eh. to su kuma suka ce a wayan ga kudin sai kun kawo breakdown na me kuke so kuyi da su biya za ku kashe su eh. to yana ji nan aka ce wurin wannan takaddamar ni ni na iya ce maka eh. akwai wani abu mai daura kai sha'anin wannan 10 biliyan wato akwai dan wani ruha-ruha cikin da baki na na tambayi honorable minister ita sadiya mm. yan satukan da suka wuce da ta yi zama da masu ruwa da tsaki na zamfara kan sha'anin abinda gwamnatin tarayya ke yi da gaske so na tambaye ta cewa shi ina aka kwana magana kuɗi saboda mun yi bibiya kan wannan kuɗi sosai mm. kuma mun san irin rawar da ita gwamnati ta nan ta taka wajen tabbatar da an samu releasing wannan kuɗi saboda la'akari da za su yi muna amfani sosai bangarora eh, daban-daban so kuma under ita humanitarian affairs directorate mm. of uh, humanitarian affairs and disaster management mm. su ma na san karo wajen so uku suna zuwa abuja takanas ta kano domin yin bibiya so daga karshe dai da nake mata wannan tambaya cewa ina aka kwana abinda ta nuna gaban kowa da kowa cewa babu wannan magana kuɗin babu babu wannan magana ba bata ma san wannan magana ba kuɗi ne an ka yi magana an ka ce an sa a kasafin kuɗi and it's not real so there was nothing like wannan naira 10 biliyon naira masu kallon mu za mu je hutun takaitacce na bin lokaci idan muka dawo za mu shiga zango na karshe na wannan tattauna shirin mu ne na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda blowers. bakin mu a wannan ɗakin kwamaran manir haidar kaura shugaban kungiyar majalisar matasan arewa ta ƙasa reshen jihar zamfara da kuma rabiu ahmad sambo shugaban kungiyar nan ta zamfara accountability mechanism a wadda ke da reshi a nan jihar zamfara ku dakace mu Tonda Blowers Online TV. Masu kallon mu barkamu da dawowa zango na ƙarshe na wannan tattaunawa shirinmu ne na tiryan tiryan shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda Blowers. Kuma muna karɓar bakuncin ah, Comrade Manir Mu'azu Haidara da Kaura shugaban ƙungiyar Majalisar Matasan Arewa ta ƙasa reshen jihar Zamfara da Rabiu Ahmad Sambo shi ma shugaban ƙungiyar nan ta Zamfara Accountability Mechanism. muna tattauna ne akan kasafin kuɗi da gwamnan jihar zamfara ya gabatar a fadar majalisar dokoki ta jihar zamfara ranar alhamis da ta gabata so alhaji manir wai bi a way out matsalolin nan visible mun yadda akwai su ba yanzu suka haddasu ba wani ne ya zo ya gaje su so amma matsala mun kasa ɗaukan matakan addressing ɗinsu yanzu gashi ana magana ga kasafin kuɗi muna magana reality kuɗaɗen shigan nan gwamnati ma ta kasa finance source ne balle a yadda cewa yes convince ana iya abun nan ko bai wai amma hita yanzu to mafita shine wa'annan abubuwa da muka lissaho mm. kusan su ne wa'anda za su zama ma'auni wa'anda za a iya gane cewa za a iya abin nan na kasafin kuɗi na wannan shekara ko ba za a iya ba idan ka duba dole ita gwamnati sai ta yi hoɓɓasa ko kuma sai ta zo da wani tsari wanda zai sa don revenue generated agencies din nan mm. an karbi revenue hannunsu ba wai a kyale su ba kawai ana suna generating kuɗi shugabannin da masu abin da appointees ne na gwamna ba ba ba cilasta eh, su saboda zaka ji an ce siyasa ce ba a a bata mu kowa rai to dole sai an aje wannan ya kamata ai yanzu akwai asibitoci mallakar jiha wanda ya kamata a ce suna remitting din da private ma da private hospitals akwai su yanzu idan ka duba daula hospital ya yi shekara ashirin yana operating nawa yake yake badawa ba ma dan jiha bane amma ya amfana da jiha amma za ka isko saboda sakaci ba a ma karɓar wani eh, abin eh, nan yanzu ka diba hilal in ka zo ko abin nan ɗinsu ah, katin su nawa take idan ka je katin su nawa take amma nawa suke badawa ka diba duk sauran uh, private abin nan sannan ka ɗauki private hospital uh, uh, schools da muke da su ka diba nan makarantun ne mallakar jiha high institution din da muke da su wajen guda biyar ko shida wayanda muka faɗa su yanzu ka duba ba su ba da komi kawai shugabannin ka ba su sannan wai gwamnati kuma ka yi albashi a wurin kuma ai order taxes sannan yanzu ka duba lalacewar matakai yanzu ka diba manya-manyan kasuwan nan da Allah albarkace mu da su wanda yau idan ka duba kasuwar shinkafi tana ɗaya daga cikin kasuwa babba a Najeriya international uh, market kasuwar daji haka amma mm. yanzu sai ka diba abun kunya abun ban mamaki za ka ga satin ya kare ko kuma ga wata ba wani abu da abu da ka diba tasha ba wani abu da suke kawa ka diba ka cikin kasuwa wa'yan gama kananan yanzu ka diba hilaye da gidaje ba a ba wani ka diba yanzu nan ba ma wani buldin permit babu yanzu ka diba da aka yi wannan eh, jagis ni jagis ni yanzu da nake magana na nemi certificate fiye da wata shida ana nan kuma an karbe man kuɗi kuma babu ba amma ba ni certificate din ba ana nan ana ta karuwanci ba a kai ma shi gwamna ba balle shi ma ya gama nashi abin da yake yi sannan ya rattaba hannu balle a bamu wa'annan yanzu ka diba gwamnatocin da suke da tunani mai kyau zaka isko kusan za su sa shi ka'ida kowane gida a yi masa certificate domin a jihar a saman mata kudaden shiga sannan idan kana da idan harkar sana'a shago kowane ya zama akwai kuɗin da yake biya ba ba an sa kuɗin ba yan kuɗi ne ake an sa yan kadan su kuma kudaden waɗanda aka ba shugabancin wani su dai suke karɓa kudaden kamar abin gani na an sa kuɗin yan kabu kabu ko kuma yan keke napep shugabannin su ɗaya ne abin yake amfana amma gwamnati babu tasha su ɗaya ne shugabannin yake amfana kasuwai duk haka ne wai kuma a ce ana kuma shi bajet da ake magana ya ta'allaka ne fa ga abin da zai shigo zai abin da expectation ne ba kuɗin ne akwai ba kuma halin da najeriya ta shiga wallahi duk jihar da bata mai da hankalin ta ta samu kudaden shiga ba wallahi nan gaba allah dai sa abin da najeriya za ta cika ba saboda najeriya in muka kalla koyo shi ni lalacewa ke mai dai da muke tinkaho da shi mun ga level din shi mai yanzu ma ne ya dan harhaɗu hmm. da sai da ya kai ashirin da bakwai kadiba abinda ya yake 140 da wani abu amma ya dawo haka nan to idan ma ba Allah ya sa ana ciwo bashi ana albashi ba ko ita kanta Najeriya ba karewa za ta completely so Rabi, way out miya mahita ah, to alhamdulillah ah, zan so in ce abu biyu zuwa uku hmm. ga bangaren gwamnati da sauran al'umma ah, musamman bangaren gwamnati yana da kyau mu rika la'akari da abubuwa ko kuma kudaden shiga na within da waɗanda suke shigo mu daga waje kafin mu shirya kasafin kuɗi muna deceiving kanmu ne in muna zama too ambitious kai kasan cewa ƙarshen wata misali naira talatin ne naira talatin shine source ɗin kuɗin da ko albashi ko sana'a da kake naira talatin za ka samu sai ka yi ƙudurin cikin wannan watan da naira talatin din nan kawai zaka samu zaka gina gida na naira ɗari biyu da wani anticipation na cewa ana zamanin na da kuɗi za ka yi aro gare shi yasa da wata ƴar ƙaramin matsala ta faru sai ka ga ka rikice ka rasa inda za ka bi so mu yi ƙoƙarin kuma eh, eh, bambanta sha'anin siyasa da sha'anin gudanar da gwamnati shi yasa shekara da shekaru ana ta yin abu guda babu ci gaba ga rayuwar al'umma kamar yadda na ce tun daga farko shi fa yin kasafin kuɗi abu ne da ake yi domin ya inganta rayuwar jama'a ya taɓa rayukan mutane daga grassroots zuwa kowane level mm. a ga bambanci shine ma basis na performance na kowane irin budget so amma za ka ga shekara da shekaru ba abin da ya canza wani bai ganin impact din da budget din yake yi a rayuwar shi eh, wannan kenan abu na uku eh, akwai matsalawa sha'anin wannan strategic plan mutum ne ya tashi ya miƙe hanya bai san inda za ya ba to ko ina yana iya makalewa kuma ko ina ana iya cintashi. kuma yana iya kai abinda bature ka ce ma point of no return kwarai da gaske saboda baka san inda za ka ba ya kai rabin hanya ya yi nan ko ya yi nan ko ina ta buga mashi wajen zai so rashin wannan strategic plan muna ta deceiving kanmu muna cewa muna da kuma mun san cewa ba mu da wannan shine kudurin da za mu ce muna so mu ga kanmu nan da shekara biyar ga inda muka so mu cimma rayuwar mutane ta inganta makarantu an gina asibitota sun samu magunguna ma'aikata an inganta tsaro an yi wa duka su ne za a shirya kuma a rinka bin su mataki mataki so ba mu da muna ta cewa muna amfani da shi ina za mu so ya kamata lokaci bai kure ba mu tashi mu zage mu yi wannan strategic plan domin ya ci gaba da ba mu guidance inda mun kan nufa abu na ƙarshe kuma ga jama'a shine mu tashi tsaye mu shiga cikin sha'anin kasafin kuɗi kasafin kuɗi ba plan ba ne kawai target ne shi yasa muke ta ƙorafi duk lokacin da suka ce sun yi performing kaza kaza sai mu yi ta mamaki mutum da ya shirya zai kashe naira biliyan 127 mm. ya samu ya kashe naira biliyan 70 da wani abu 60 da wani abu ma in reality amma kuma ana cewa a'a an yi abin da ya kamata me za ka kwatanta da wannan so so target mu kalle shi as target rather than plan you understand so so mutane su shiga cikin sha'anin kasafin kuɗi saboda ya shafi rayuwarsu wannan dama da muka samu na yin Eh, taruka domin jin ra'ayoyin mutane a bangarora na jiha daban-daban duk da yake ba mu san shiri ba da kudurin da a akwai ce majalisa ce in collaboration da executive to su yi tsakani da Allah su jiyo ra'ayin mutanen nan kuma su yi amfani da matsalolin da mutane suke kuma ni tumi da an yi sauraron ra'ayi kamin a shirya kasafin kuɗin shi ya tsari ba bayan ka shirya kai presentin ba kuma ka je ka ce to ni ya ka gani kwarai da gaske sun da amendment din yanzu zai wahala yadda aka so so, so wannan shine saboda duk shekarun da suka wuce mun san muna ta korafi kan ana yin copy and paste budget din waccan shekarar shi za a sake mayarwa a caccanza wani eh, indices eh. a sake implementing amma ba a ana tsallake gabar da za a ji ra'ayin mutane matsalolin da suke damunsu sai dai wasu su koma gehe su yi shirye su saboda waɗannan mutanen ba su sanin waɗannan matakai ko kuma ba a kayyantar eh, su cikin wannan so yanzu an ba mu dama mu tashi tsaye mu ba da waɗannan shawarwari kuma mu yi tsaye tabbatar da sun shiga cikin sha'anin kasafin ku. to uh, kamin mu rufe me za ka ce kira ga 'yan majalisa eh, wani kira kake da shi ga 'yan majalisa ka dai ga irin matsalolin da muke fuskanta kuma maganar aikin majalisa ya kamata a ce mu mutane ma mu kalubalanci kamar cewa mu dinga zaben mutane masu capacity hmm. yanzu dai ga matsala da akwai mutane masu capacity wanga korafin namu ba za mu yi shi cikin zulumi ba don mun san a makasar gami za su dage a abin da ya dace wani kira ya kamata kai eh to abin da nake kira nake so in kira ga yan uwa na musamman matasa ko kuma al'ummar jihar Zamfara gaba daya mm. cewa mu hodawo mu hankalinmu duk lokacin da siyasa ta zo don gara ka samu rubabben gwamna wanda bai da capacity ko kuma bai iya shugabanci ba amma kana da majalisa mai kyau ita majalisa kusan ita ce injin room ka gani na sha'anin gudanar da shugabanci ta sanya ido kuma ta sanya ido kuma sannan su yi doka kuma su hana a yi abin da zai cutar da al'umma to majalisa ba karamin ba karamin girma take da shi ba amma saboda irin kalan mutanen da aka zabuwa interest ne wanda duk so ya zama gwamna ko kuma wanda Allah ba shi dama aka sa shi takarar gwamna sai ka isko yana son a samu mai rubabben yan majalisa ba don kuma ba domin ya yi zaune cikin damar da suke da ita shi kuma yana yin abin da yake so saboda reni sai kaga ko bashi za su ci suna iya kai masu takardu blank abin nan eh, abin da su dai sa hannu saboda bai da dama doka bata ba shi dama ya kashe kuɗi ba ba tare da yardar majalisa ba to sai su yaudare su su ma bukatun su abinda yan majalisar nan ake yaudarar su da shi bai CA ba CA da dan da dan miliyan guda guda kan su su wa ana ba su kwangilan masallaci don Allah kai you believe this da UBE da UBE wayannan da an hana ma wai an gama da kai saboda in ka je gida al'umma za su taso ba kada abu to ai mun lalace wanda zai ma doka ya zama dan yunwa yana kallon wata bukata ta shi to ta ina kake zaton ya ma abinda zai inganta rayuwarka kuma shi shugabanci din ko wakilci ana yin shi mai da muke cewa domin ya kare muradun al'umma to amma an watsar da wannan layi don haka sai mun dawo mu dage wallahi gara mu yadda muna zaɓin shugaba wanda bai da cikakken fahimta ma na shugabanci amma muna da majalisa mai kyau wallahi da zarar muna da shugaba wanda bai da kyau majalisa ba ta da kyau to ba da za mu samu ci gaba kana da wani eh, wannan kenan hmm. eh, mu sani eh, sha'anin kasafin kuɗi ba aikin gwamnati ba ne hmm. kacokan cokan hmm. mutane in fact ko standard uh, uh, uh, practice na assessing standard budget hmm. shine yadda an ka shigo da mutane sun ka shiga cikin kuma sun ka fahimci tsarin kuma ya reflecting abubuwan da ke damun su yau da kullum so mutane su shiga ciki uh, abun da ya shafe su ne kuma akwai rawar da sun iya takawa a kowane mataki na kasafin kuɗi masu kallon mu anan zamu ja akala wannan tattauna da muka yi tsawon awa daya shirin mu ne na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta uh, yanar gizo wato tunda blowers online tv uh, alhaji rabiu ahmad samma muna godiya da ka samu dama ka halarci wannan shirin domin ka ilmantar da masu kallon mu akan wannan uh, tsari na kasafin kuɗi na jihar zamfara comrade muna godiya kai ma da ka zo a madadin kungiyar majalisar matasan arewa domin ilmantar da al'umma akan wannan muhimmin batu na kasafin kuɗi a jihar zamfara a madadin dukkanin wayanda suka saka hannunsu domin ganin wannan shirin ya zo a kwatunan wayar ku ana sani an ka ke ce muku ma'asala Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online.